ونصح الأمة كشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a a biyu ga watan zulqa'da hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1442 daidai da biyu ga watan julai shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani wanda ke namba da kubu avenue dora da Galadima road gwari mijiyar kaduna a wannan kafar tamu ta najeriya muna gudanar da tafsiran mako-mako a cikin wannan wuri mai tarin albarka inda muka kwana a cikin suratun nazi'ad aya ta biyar a jerin gwanan karatun wannan tafsiri na mako wannan shine majalisi na shida za mu tashi a jirgin faɗin Allah maɗaukaki da ke cewa yau mace rajifar rajifa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة الله مدعوكي bayan ya gama rantsuwa ga mala'iku wanda suke fuskar ran wato wanda ba musulmi ba kafiri ko fasiki ko munafiki ko mushriki da ƙarfi da ƙara rantsewa da mala'ikun da suke zara ran mu'mini cikin nishaɗi da kuma mala'ikun da suke tasbihi sa'annan kuma da mala'ikun da suke rige-rige wajen kitar da saƙon ubangiji da kuma ɗaukan ayyukan bayansa zuwa gare sa sa'annan kuma Allah ya rantse da mala'ikun da suke jujjuya al'amari da Allah ya ɗaura musu nauyi a duniya sai Allah maɗaukaki ya ce yau matar rajifa ranar da mai girgiza za ta yi girgiza arrajifatu da ake nufi da shi shine busan kaho wanda mala'ika israfil zai yi a karo na farko wannan shine magana da abdullahi dan abbasin ya fassara arrajifa akan cewa al'ula wa Saniya." والثانية da yau ترجف rajifa. تتبعها الرادفة الرادفة أنا شيني أبو ده كلمة الرجفة شيني جرجزة الله مدعوكيك إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا shine idza rujjatil ardu rajja idan aka girgiza ƙasa girgizawa shine za a tsaga ƙasa za a nannade ta kaman taburma wannan ƙasa ke rayuwa a ciki gidajen saman nan Allah zai nutsa su duwatsu wanda suka fi kowane dutse girma a duniya Kilimanjaro da Mount Everest wanda yake tanzania dukkansu allah zai nannaɗe su za a narkar da su za su koma kamar wato yanda ka ga an zuba ruwa a gishiri yana narkewa haka za su narke shi shine girgiza wanda ake nufi da kalmar amma anan yana nufin wato busan ƙaho na farko wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai yi umarni ga mala'ika israfil da yi busa a cikin ƙaho kamar yadda Abdullahi ɗan Abbas ya fassara wannan ayan guda biyu, yau matar jufin radifa, ta tafi har radifa ya ce, Human na fakatani, al’ula wa saniya, shi ne busan ƙaho guda biyu, na farko wanda kowa zai mutu, za a nuka duniyar, za a nannaɗe ta wasaniya lokacin da kowa zai fito daga kabarinsa, wanda shekara miliyan dubu a ƙasa, to a ranar zai fito. wannan abinda imamu tabari ya nakalto daga abdullahi dan abbas kenan haka imamu ibnu kathir a karkashin wannan aya haka imamu mujahid da imamu hasan al-basri da qatada as-saddusi da imamu bahab dukkan su abinda suka fadi a karkashin wannan aya kenan sai dai mujahid bin jabar rahimahu Allah ta'ala wa rahimallahu al-jami' ya ce a wannan ayar da suke cewa yawma tarjifu rajifa yace abinda ake nufi da wannan tatba'u rajifa dinnan yace ka qaulihi jalla sha'nu yawma tarjufu al-ardu wal jibal wato ranan da za a girgiza ƙasa da duwatsu za a rugurugu da su shine Allah ce yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar saboda haka tatba'u har-radifa war-radifatu hiya ka qawlihi ta'ala yace shine kamar fadin Allah madaukaki wa humilatil ardu wal-jibalu fadukkata dakkatan wahida wa humilatil ardu za a dauki kasa nan ita za a yi kamar yadda ake nan na ɗin burma in ji Allah Wani jibalu da duwatsu su ma za a narkar da su za su narke su koma turɓaya. dakkatan fa dukkata dukkatan wahida da kasan da duwatsu za a nike su nikewa kashi na farko ko kuma lokaci ɗaya za a nike su duk za su zama ƙasa duwatsun da ƙasar duk za su zama turɓaya. ji Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake cewa atba'u harradifa wannan busa na farkon da mala'ika zai yi komai zai mutu wa nufi fi sur fasa'iqa samawati wa man fil illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum yanzurun qiyamun yanzurun Allah madaukake yace wa nufikha fi suri za a yi busa a ƙaho tun da Allah ya halicci duniya ya ba mala'ika israfil wannan ƙaho yana bakinsa yana jiran doka daga ubangiji idan ya yi busa kowa zai mutu sai ranar da Allah ya mai umarni zai busa idan ya busa kowa zai mutu Allah ce fasa'iqa fi samawa ce wa man fil ard da ke samai da wa'anda ke ƙasa duka za su mutu illa man sha Allah banda wanda Allah ya ga dama malaman tafsiri suka kara wa juna ilimi wani suka ce wildan mukhalladun su ne ba za su mutu ba wasu suka ce hurun in wasu suka ce annabi Musa suka kafa hujja da hadisin Imam Hakim a cikin Mustadrak nasa lokacin da aka samu cece kuce a wajen kasuwanci tsakanin wani da Yahude da mutumin Madina ba yahudan ne ce lawan wallazi faddala musa alal alamin ta ina fasa kasuwancin nan na rantse da wanda ya fifita annabi musa akan talikai sai wannan sahabin ya ji zafi ya za a yi a fifita annabi musa da manzon Allah a duniya sai ce a taqulu hadha wan nabiyyu baina azhurina yanzu zaka faɗi wannan kalmar manzon Allah na da rai sai haɗawa wannan ba yahudan mari yahude da ya ji zafi sai je samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba ni da daraja a garin Madina ko ba ni da haƙƙi manzan Allah ce me ya faru Ya yace wane ne ya kwaɗa min mari manzan Allah ya kira shi zo me ya faru sai ce mun yi kasuwanci ne da shi kuma kasuwanci ya kullu zan sallame shi ya ce ya fasa kuma ya rantse da wanda ya fifita annabi Musa akan talakai kenan da manzan Allah kenan ya ce ni kuma abin sai mun ciwo ya za ya fifita annabi musa a kanka shi sa sai na kwada mai mari sai manzala ce sai ya hadisi sababu rujul hadisi kenan la tufaddilu baina anbiya illa kada ku dinga fifita annabawan Allah wa fi riwayatin la tufaddilu baina awliya illa kada ku fifita tsakanin waliyan Allah abin da ake nufi annabawa sai ya hadisi yace kai ranar tashin kiyama hinama yus'aqu man fis samawati wal ardh da za a yi busa na biyu fa akunu awwalu man yufiq ni ne farkon wanda zan farfado in aka yi busa na biyu fa idza bi Musa sai ga annabi Musa yana rike da tubalin al'arshin ubangiji wanda mala'iku guda takwas ke rike da su kowane mala'ika kafansa ya kure kasa ta bakwai sannan ya kure sama ta bakwai yana rike yana tasbih yana cewa dan adam bai san girman ka ne ya Allah A'a ba zai saba maka ba saboda haka sai ce na kasa ganewa kana Musa min alladhina istasnahumullahu azza a faƙa ƙabli. Ya yace ban sani ba shin annabi Musa yana da cikin wanda Allah ya togaciya da yace illa man sha Allah banda wanda Allah ya ga dama ya riga na tashi ko koyaya manzo Allah ya faɗa falalan wa annabi Musa da wannan ba Yahudi sai suka kafa hujja da wannan hadisi saboda haka suka ce annabi Musa ma yana daga ciki to amma magana wadda malamai suka ce ce ku ce akai shine ba ayyana takamamman waɗanda Allah ya keɓance su ba wannan ijtihadi ne na malamai suna ganin kamar hurin in wasu suna gani wildanul mukhalladun da Allah ya ce suna nan suna an ce mukhalladun su an dawwamar da su da dindindin suka ce sun shiga inda ismu maf'ul ne ya hau kansu ina fata an gane su an dawwamar da su kenan ba sa mutuwa shine wannan duka bil qara'in suka kafa hujjan nan a kansa saboda haka ne Allah madaukaki yace tatba'u harradifa wannan girgizan na farko busan ƙaho da aka yi na farko na biyu arradifatu tatba'uha busa na biyu zai biyo bayan wannan shine busa na biyu kuwa shine idan mala'ika Israfil yayi busa na biyu to shine kiyama fa idahum qiyamun yanzurun sai gashi mutane za su fara kallon ƙiyama su kuma mu'minai idan sun fito sai su ce haza ma wa ar-rahman wa sadaqa mursalu wannan shine alƙawalin da ubangiji mai rahama yayi ƙiyaman nan fa ga tanan kuma annabawa da suka faɗi labarin ƙiyaman nan gaskiya ne wallahi gashi nan sun yi gaskiya Allah ce fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqun misla ma annakum tasdiqun na rantse da ubangijin sammai da ƙasai kiyaman nan fa gaskiya ce kamar yadda kuke magana ba kwa tantama haka kiyaman nan fa za ta zo babu shakka tabbas sai ta faru shi ne Allah maɗaukaki ya ce kulubun yau ma'izin wajifa zukata a wannan ranan za su kasance wajifatun ai ha'ifa suna cikin tsoro الله يتي هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة سي الله يتي عاملة ناصبة وجوه يومئذ خاشعة فسكوكي أو النرانا تكشن تورو شين يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة yau mai kurju min al ranar da za su fito daga kufaifayinsu daga kaburrukansu ka annahum ila nusubin yufirun sai ka ce waɗanda suke wato tafiya suna gaggawa zuwa ga kufaifayinsu da za su je su fada a ciki sai Allah ce khashi'atan absaruhum idanuwansu za su fito cikin tsoro kwala-kwala idanuwansu za su buɗe tarhaquhum zilla Allah ya ce kaskanci za ta bi su za ta raka su sai Allah ya ce wa kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun sun kasance a duniya suna jin kiran sallah hayya ala sala sai mutum ya donkwafe yayi baccinsa ya ce shi an kure shi an madame shi saboda haka shi kiran ma sallah baya so ya ji ne dalilinsa shi yana rayuwa a anguwan turawa saboda haka ya kamata ta zama anguwa na turawa da gaske ko kiran sallah baya kauna duk abin da zai kawo mai Allah kusa baya so ta ga an samu matsala shi za kuma daga ƙarshe sai Allah ya jarace shi a gidan wancan daga ya dawo gida da ɗan kwikwiyansa wancan ya shigo da jita wancan ya fita ko ya yi marisa ƙarshen ta shi kenan ina ba ta an gane to dama in ba yi sharan masallaci ba ta ina za ka yi sai ta kasuwa ko to ƙarshen ta sai a fada cikin irin wannan musiba Allah ka shirya da mu to ne Abdullahi dan Abbasin yake cewa wajifatun bi ya ani kaifa kamar yadda Imamu Ibn Jaririn ne tabari da Imamu Ibn Kathir haka imamu Qurtubi da imam al-bagawi a cikin ma'alimut tanzil nasa haka imam shaukani a cikin fathul qadir da yazo dukan su sun nakalto daga abdullahi dan abbas cewa ya ce wajifa bi ma'ana khaifa shi kuma mujahid bin jabar da qattada as-saddusi dukan su sun faɗi dangane da wannan suka ce absaruha khashi'a abinda Allah madaukaki yake nufi wannan kalma absaruha khashi'a idanuwan wa'annan fuskokin khashi'atun ay kha'ifatun tana cikin tsoro wa'annan saboda Allah yayi idafan sa ne da yace absaru ha ko wa kenan qulubun ko saboda haka idafa ce littahqir Allah yayi ne dan ya wulakanta su ka san mutumin da aka wulakanta shi kaga shine aka kaskantar da shi shine yasa Allah ya ce rabbana man tudkhilin nar innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu ya ubangiji duk wanda ka shigar da shi wuta tabbas ka wulakanta shi to wa'annan mutanen suna cikin wulakanci shi yasa ne absaruha khashi'a idanuwansu a cikin tsoro a cikin firgici suke Allah ka tsare mu sai ce ya ƙulun su fa kafirai kafiran makka suna cewa a inna lamar lamarduduna fil hafira nan istifham al'inkari ne a taubihi su fa ba su yadda ba yanzu ɗinnan za a mai da mu a inna lamar duduna yanzu za a mai da mu fil hafira kai fil kuburi yanzu a cikin kabarrukan mu za a dawo da mu su suna ganin ne wa qalu ma hiya illa na ad-dunya mutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad suka ce ba komai bane fa duniyar nan sai dai rayuwarsu ce ya mutu bi ma'ana mutu suna mutuwa wa nahya kuma suna rayuwa amma sai suka ce wa ma yuhlikuna ai wa ma yumituna ba abin da ke kashe mu illa dahab sai zamani idan ya tsawaita sai mutum ya faɗi ya mutu shikenan in ya mutu su a wurin su ya ci bilis ya ci ba wani kuma rayuwa to shi sa sai suka ce inna lamarduduna fil hafira wa ya'ni al mushrikin mushrikai su ne suke faɗin wannan magana cewa yanzu kana nufin mu za a dawo da mu cikin kaburrukanmu wannan inkari ne suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna kokarin tausasa masa magana saboda su ba su yadda ba kuma ba su yadda hakan zai faru ba al-hafira ya'ni al-qubur haka imamu mujahid bin jabar ya fassara wannan aya kamar yadda ya zo a cikin wato ibn kathir da kuma tafsir na imamu as-sabari abdullahi dan abbas Allah ya kara yadda a gare sa sai ya ce a idza kunna izaman nakhira su yanzu mushrikai ne ke tambaya a idza kunna wai shin yanzu idan muka kasance izaman asusuwa nakhira wanda yake rididdigewa za a dawo da mu kuma an karanta ta da a idza kunna izaman nakhira kamar yadda ya nakalto daga abdullahi dan abbas da kuma mujahid bin jabar da katada as-saddusi suka ce an nakhira dinnan ai baliyatun wato wanda ke rididdigewa shi idan ya dade ya tsufa kana matsa shi ne yake yi haka ga zai koma kaman cok ko yace to suna tambayar manzo Allah yanzu bayan mun zama haka a kabari sannan a ce za a dawo da mu wato kwakwalwa ma ba zai ɗauka ba an gane wannan abdullahi dan abbas yake cewa wa huwa al-izam baliya shine abin da ake nufi a shi idan ya rududdige shi sa man yuhyi al wa hiya ramim suka ce waye isa ya raya asusuwa bayan ya rududdige sai Allah ya ba su amsa kul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra ka gaya musu ai kullahum ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa'annan yi halabi alladhi ansha'aha awwala marra wanda ya kago halittan daga babu ya samar da ita ko to shine zai ƙara samar da ita ai dukkan ma'anan shekaru ɗari da suka wuce ba wanda ake labarin haka ne haka ma shekaru tamanin da suka wuce ba wanda ake labarin sa cikin ma'anan yanzu ba sai gashi an same mu ba haka kuma nan da shekara tamanin masu zuwa ba wanda za a yi maganansa a nan sai dai labari an gane kowa ya mutu an gane to yadda Allah ya samar da kai a babinka bayan ka riddige haka zai samar da kai shi sa ce kaifa takfuruna billahi ko billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un yaya za ku kafirce wa Allah fa ahyaakum shine ya rayar da ku thumma yumitukum sa'annan zai kashe ku thumma yuhyikum sa'annan zai karata da ku a kabarrukan ku thumma ilayhi turja'un sa'annan kuma gare shi za ku dawo a lahira hal a 'ala insani hinun min ad-dahr lam wai shin labari bai zo wa dan adam ba hinun ai zamanun tawilun marra alaihi lam yakun shay'an mazkura zamani ne tsawo ya shuke a kansa bai zama abin da ake labarinsa ba haka ne isa 'yan wuta da bala'i yayi bala'i sai suka ce mi rabbana amattana thnatayn wa ahyaytana thnatayn fa'tarafna bi dhunubina fahal ila khurujin min sabil suka ce rabbana amattana thnatayn ya Allah ka kashe mu kisa biyu shekaru 100 da suka wuce dukkan mu matattu ne fa ahyaakum tsiraya ku shine yanzu aka same aka same mu kenan aga mautul ula kenan ko sannan thumma yumitukum sa'annan nan gaba zai kashe mu an gane Allah zai kashe mu thumma yuhyikum sa'annan zai ƙara raya mu a cikin kaburrukan mu summa ilaihi turja'un sannan a lahira za a mai da mu zuwa ga ubangiji shine suka ce fa ahyakum thumma yumitukum thumma thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un sa'annan sai ya ce amatta nasnataini wa ahyaita nasnataini rayuwa biyu kenan rayuwarka ta duniya ɗaya kenan ko rayuwarka ta biyu a kabari sannan me? ba a tarafna bi zunubina sun ce sun yi laifi ya Allah fahal ila khurujin min sabil ya Allah akwai mafita kaga anan ya nuna rayuwa biyu aka yi ko mutuwa ma guda nawa biyu kafin ka zo duniya kai matacce ne samuwarka rayayye ne sannan zaka zo ka me zaka zo ka mutu kaga wannan shine abin da yake da alaka da wannan ina fata an gane to shi sa Allah ya ce allazi ansha'aha awwala marra wanda ya samar da wannan kashi karo na farko shi sa sai suka ce tilka su da kansu a nan suka ba kansu amsa tilka idan karratun khasira to in har aka dawo da mu bayan mun shiga kabari karratun wato rayawa ne na biyu karo na biyu khasira tababbiya wanda aka asararta in aka dawo ne sun san labari ne sun san sun yi sharholiya sun yi matsala sun yi tamkelansu sun saba wa Allah sun sha giya sun ci mushe sa'annan kuma sun zubda jini shi sa suka ce idan ba aka dawo da su a kabari to sun yi asarar saboda sun san me ba labari kenan kaga su da kansu sun ba kansu ansa shi sa Muhammad bin Ka'ab yace qalat quraish la in ahyana Allah ba'da an namuta lanaksaran. muhammad bin ka'abin yake cewa ƙuraishawa sun ce la'in a hayanallahu ba da an namut in dai Allah zai raya mu bayan mun mutu la naksaran suka ce wallahi mun yi asara an gane suka kansu suka ce wallahi sun yi asara haka imamu qurtubi ya nakalto wannan wato asari imamu ibn jarir al-tabari da imamu ibn kathir sun kawo wannan a tafsirin wannan aya qala Allah ta'ala shi sa sai Allah madaukaki yace innama hiya zajratun wahidatun to fa kiyaman nan da kuke cewa ba ku yadda da ita ba faruwar ta abuwata innama hiya lallai ita ko kiyamar yanda za ta kasance zajratun awace wahida na farko shikenan to me ake nufi shine sai Allah ce fa idahum bisahira ana tsawatawa shine busan kaho na biyun da mala'ika israfinu zai yi fa idahum sai ga sunan bayan an yi busan kaho daman fa'ul littartib ko wata ana busawa suna fitowa an gane sai ce bisahira ma ma'ana sahira me ake nufi da kalman sahira? Shi shine wato karo na biyu za su tadda kiyama a gaba gare su shine ne idahum qiyamun yanzurun sai gashi suna kallon alkiyama saboda sahira Abdullahi dan Abbas yake cewa as-sahiratu al kulliha ya ce abin da ake nufi da asahira shi ne ƙasar gabaki ɗayanta Allah zai matso ta shi ne yau mace faddalul abu ghairar abu wasu mawat ranar da za a nannaɗe ƙasa ba wannan ƙasar ba za a kawo wata sabuwar ƙasa a shimfiɗa ta wa bara zurin lahil wahidil ƙahar za a bujiro da mutane zuwa ga Allah alwahidil ƙahar ɗayan ɗaya mai tankwasa bayinsa yadda ya ga dama kaga wannan yana nuna maka Allah subhanahu wa ta'ala zai nannaɗe ƙasa lokacin da Allah ya sauka wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya abin yayi wa nana Aisha girma sai ta ce hadisin Imam al-Bukhari ta ce ya Rasulullah aina aina nas to ina mutane suke tunda Allah ce yawma tubaddalu al ranar da za a juya ƙasa ghairar ba wannan da muke kanta ba za a nannaɗe ta za a zuba sabuwar ƙasa wanda babu zubar da jini ba a luwaɗi a kanta ba a zina ba a tata ba a shan giya ba a tsafi a ciki ba a bid'a ba a taɓa saɓa wa Allah akan wannan ƙasar ba ina mutane ainan na sai na nashi take tambaya wai ina mutane a irin wannan hali sai manzo Allah ce fawqal jisr ala matni jahannam Allah zai ɗaura su akan wata gada saman wutan jahannama dukkan mu nan nan za a ɗaura mu kafin ane a zuba sabon ƙasa. wannan ƙasar Allah zai kwashe mu gabaki ɗaya sai a sa mu a saman gadan wutan jahannama dukkanmu za a ajiye mu a wurin sannan sai a shimfiɗa wannan ƙasa ta duniya idan aka shimfiɗa sannan sai a sauke mu idan kuma aka gama hisabi to za a hau karo na biyu kuma to dan kowa kafin ya shiga aljanna ya mutu wajen kuma a gefe ga mala'iku suna rike da, da kalali shine kugiyoyi na saban Allah kowanne saban Allah akwai kugiyarsa zanen akwai shi na caca akwai shi na shan giya akwai shi ko tatolin ko benelin ko kodin ko dr blue ko cocaine ina fata an gane ko a je lahira a dawo faudan nan nan mutuwari da ake shafawa gawa shine yara ke bugawa a mola sai ya biyu a kwance sai ce baba ya je lahira ya dawo ina fata an gane duk wa'annan abubuwan masu shan kashin kadangare a daka shi a sa shi a mola shi a cikin hankali ana zuƙa ya bugar ko bakin ƙasar nan da ke cikin kwata idan aka fito da shi aka ɗumama shi aka rike shi ana zuƙa za ta zama yana ya riga ya tafi ya hau sama ya yi marisa to duk irin wa'annan abubuwan akwai shi na luwaɗi na tata da shan giya na waye duk wani sabon allah da ka sani a duniya shirka bidi'a da sauransu duk akwai su wa murru alaiha an-nas qadru a'malihim mutane za su wuce kan sirati gurgudan ayyukansu shi sa Allah ce wa in minkum illa wariduha babu wani a cikin ku sai ya bujuro sai an bujuro da shi kan saman wannan siratin sannan kafin ya wuce aljanna ko kuma ya fada cikin wutar jahannama Allah ya ku kana ala rabbika hakan fa ya kasance akan ubangijinka hataman Allah ya masa me ya sa masa hannu maqdiya kuma ya hukunci saboda haka dole sai ya faru kowa sai ya hau kai gwargwadon aikinsa manzala ce ni kuma ina gefe na daga hannu ina addu'a Allahumma sallim sallim ya Allah ka kiratar ya Allah ka kubutar ya Allah ka kubutar sannan kuma duhu ne kuma siradin nan da kake gani a adaqu min as ce ya fi takobi wato a min sha'ari. ya fi bashi ƙanƙanta wa a min mina saifi ya fi takobin nan da ake cille wa mutane kai a Saudiyan nan ya fi shi kai bi kuma kowa haka zai hau gwargwadon aikinmu haka za mu wuce a kansa gobe kiyama to shi kuma manzo Allah yana ta mana addu'a sallim sallim ya Allah ka kubuta ko wannan an funci ko shi sai kasan wutan jahannama wasu kuma suna kaiwa tsakiya sai wutan sai dauke guraben alwalaka shine zai haska maka wucewa gashi nan kuma duhu ne dundum kowa zai wuce a cikin nan to wani sai ya kai tsakiya sai wutan ya dauke yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladheena amanu dhuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum iltamisu nuran faduriba bainahum bisurin lahu babun باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتحتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاءكم حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور سي الله يبادى أمسى وأن أمسى تأيدين للأب نيجيريا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم فبئس المسير ranar da munafiki namiji da munafuka mace suna kaiwa tsakiya ba suna yaudarar mutane a duniya ba Allah sai ya ɗauke guraben alwala gabaki daya sai ba fitila kaga idan aka ɗauke wuta ai kana neman fitila ko to fitilar shine guraben ka shine fitilar da zai haska maka tsira'i kana takawa ka wuce munafikai suna kaiwa tsakiya sai a ɗauke fitilar su ba suna yaudarar mutane a duniya ba sai a maida musu da martani shine Allah yake cewa sai su ce unzuruna naqtabis min nurikum sai su kira mu'minai ku dan jira mu mana su wane wane da wane kowa zai gane kowa ku jira mu mana naqtabis min nurikum mu dan ya fita daga hasken ku sai su ce ila rji'u wara'akum ku koma bayan ku fattamisu nuran in kuka koma baya za ku nemi haske suna juyawa fa duliba bainahum sai Allah ya buga katanga tsakaninsu da mu'minai bisurin da wata katanga babun lahu babun wannan katangan yana da ne yana da kofa batinuhu fihi rahma cikin kofar rahma ne wajen mu'minai suke wa zahiruhu wajensa inda su munafikan suke mazan su kamata min qibalihil azab a gaban sa ga azaba nan yana jiran sai su leƙa ta kofar yunaduna hum sai su koma suna kiran su ah wane duk za a gane juna fa alam na kun ku ah da ba muna tare ba a duniya kowa zai gane kowa kanu bala sai su ce eh tabbas muna tare na walakin an fitantum ku? sai dai ku lokacin da kuke duniya kun fitina kawukanku watarabbastum kuka shantake wartabtum kuka yi shakka akan mutuwa da lahira da irin wannan rana wa gharratkum al-amani dogon buri ya ruɗe ku wa gharrakum billahi al-gharur kuma hatta ja amrullah har sai da al'amari na ubangiji yazo shine mutuwa yazo ya dauke ku wa gharrakum billahi al-gharur sannan shedan ya raba ku da ubangijinku sai Allah ya ce fal yawma la yu'khadhu minkum fidya kasar ɗan najeriya ka toshe nan ka toshe can ka toshe can ka toshe can sai ce tun ga wannan na ɗan mata ziyara ne ga wannan haɗa sha mai da shi sai ya ba da bribe ko duk inda ka toshe sai ya fito ma ta wani kofa to sai Allah ce fal yau yau din nan la uka domin kumfidiya ba a karɓan bribe ba bribe la yu'khadhu minkum fidyatun wala min na kafaru balle ma wa'anda suka kafircewa Allah ku musulmai wanda kuka saki dokar Allah ba za a karɓi bribe a hannunku ba su ma kafirai da suka ki bautatawa Allah suka ki musulunci Allah ba zai karɓi abin da suke yi ba sai Allah ce ma komun nar makomanku ita ce wuta hiya maulakum ita ce jibinciya al'amarinku a nan lahira wa bi'sal masir Allah ce tur da irin wannan makoma sai Allah ce alam ya'ni lil ladina amanu wai shin lokaci zai yi ba ga wanda suka yi imani an taksha a li dhikrillah ya tsorata saboda ambatan Allah kaga nan Allah yana ƙara tunatarwa ne saboda an bi wannan doka Allah ka tsiratar da mu saboda haka shine fa idahum bisahira A sahira ɗin da ake nufi anan shine wato ƙasa wanda za a nan naɗe kamar yadda Allah maɗaukaki yake cewa yau mai da'ukum jibuna, amdihi wata tazunnuna illa bisum illa kalila. yau mai da'ukum ranar da Allah zai kira ku jibun, dukkan ku za ku amsa kiran ubangiji bi hamdihi wajen yaban ubangiji da godiya Wata tazunnuna illa bisum illa kalila. sai ku dinga zaton cewa fa kai rayuwar da kuka yi ma a duniya da kabarin rayuwa ce yan kaɗan sai ku dinga ganin kamar jijiya ma kuka kwanta kila ka yi shekara miliyan a kwance amma ana tashi sai dinga gani. shi fa kamar ɗazu fa ya kwanta yana bacci dukkan rayuwar da za mu yi a duniya bai kai rayuwar da za mu yi a kabarin mu ba hayas ka daɗe saba'in tamanin ko kana ka fara kuɗewa ina mata an gane to amma shekarun da za ka yi a kabarinka ya fi shekarun da za ka yi a duniyar ka yawa amma mun fi duniyar a kan shekarun da za mu yi a lahiranmu ina fata mun gane to shi ne Allah yake cewa wa ma amruna illa wahidatun alamhim Alamshin basar Allah ce amarinmu fa na lahira da kiyamar da hisabun ba komai bane kamar kyakkyawar ido Allah an gama komai kamar kyaftawan ido kowa an gama masa hisabi shi sa wallahu sari'ul hisab Allah mai gaggawan yin hisabi ne fififin an gama kafin ka an kare komai an wuta an tafi da shi wuta dan aljanna an duk yawan duniya hisabin da komai da za a yi wa kowa yadda ka san kyaftawan ido an gama skip wannan da da wannan shikenan an ta aljanna ya koma aljanna sai rayuwa nan ne din din din ba mutuwa Allah ka tsira ta dabu shi sa Allah madaukaki yake cewa wa ma amru sa'ati illa ka lamhil basari aw huwa aqrab kai al'amarin tashin kiyama kamar kaftawan ido ko kusa da haka fit komai an gama Allah yake nuna ma fa kiyaman nan da kake tsammani shi sa ce fa idahum bisahira sai ga sunan a doran ƙasa wannan ƙasar an kwashe ta an zuba sabuwa kawai ana zuba sabuwa sai dai su ganzu akan sabuwar kasa har da an daura ma akan wannan gadar wanda take saman wutar jahannama Allah ka tsira da mu shine Allah madaukaki yake cewa halata ka Musa lokaci yayi ko eh sai mu tsaya anan shi sa Allah maɗaukaki da ya ce wa yas'alunaka anil jibal yace me fa qul yansifuha rabbi isfa ayzaruha qa'an safsafa suna tambayan ka dangane da duwatsu ina geographers ko yana tambaya akan duwatsu ina fata an gane dama ai sun ce geography ai laysat kalima latiniya ba latin word ba ne innama hiya yunaniya geography kalma ce ta greek shine yunan sai ce ake nufi da jiwo shine was grafi al shine wasfil ard siffar ƙasa siffanta ƙasa ko amma ai maknunatun min kalimatai an hada ta ne da kalmomi guda biyu shine geography wannan geo shine was shi shine alqab kamar a ce kung fu kung ismu kabila fu ai so ina ba ta gane sunan kabila failasof ba fafin ba ne ba don wani ya dace kung fu sai tunanin wai karaki da sar addini ne mai zaman kansa kung sunan kabila ce fu kuma filosofi ta an haɗa su kung fu wanda shi shi ne ya da ƙirƙiro addinin suka sa mai logo kamar ƙur'ani a ce ai Allah ya ce ko haka ake cewa ba to su kuma a China in za su yi magana sai ka ji an ce ma kun zo wai kung fu kala ina ba ta gani kun zo wai kung fu ya ce ma'ana ya ce kaza kaza da kaza haka kamar yadda su ma wa'ancan suke yi kasar da baki ɗaya Allah zai narkar da ita shine wa yawma nusayyiru aljibala wa tara al barizatan ranar da zamu narkar da duwatsu zaka ga kasa flat ba tudu ko ina zai koma level an yi levelin ɗinsa ga baki ɗaya duniyar ko ina kake kaga yanzu idan kana tafiya akan teku voyage kenan ko in kana tafiya kan teku in ka hau kan teku za ka ga teku kamar ya haɗe da sama za ka ga kamar asalin sama daga teku ya fito eh in ka sani ba haka yake ni na yi tafiyan awa ashirin da hudu a cikin teku daga a bahar maliya wato eh, red sea daga sudan zuwa jidda a cikin abinan saboda haka in kana tafiya za ka ga tekun haka saman nan zaka ji kamar asalin gajimarin na yana fitowa ne daga teku yana hawa sama kana zuwa kamar yadda kake ganin ne kawalwalniya ko a ƙasa haka shi ma wannan za zaka ga kamar asalinsa daga teku ne saboda in kana tafiya a teku zaka ga gabas yamma kudu arewa ko ina kamar asalinsa ruwa ne ba gini ka ganin komai ina fata an gane to za ka yi kamar asalin wannan gajimarin da ke sama daga teku yake fitowa kuma in kawo sai ka ga ba haka yake ba kamar yadda kake tafiya za ga kawalwal miya haka to shi ma a teku za ka dinga ganinsa suna Allah laifi a kulle shai aikin Allah wanda ya fi kowa kyautata sa. Allah ka samu danki, Allah kuma ka karba mana Allah ka yafe mana kurakuranmu to anan ya kamata mu aya idan Allah ya raya mu a mako mai zuwa sai mu daura kan tarihin annabi Musa alaihi salatu wassalam insha Allah subhanahu wa ta'ala anan zamu ta aya fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk